tun dai da sanyin safiya ne aka yi rindo a masallatan idi da ke jimeta da yola fadar jihar adama don gabatar da sallar nafila da kuma yin addu'o'i na musamman game da halin da jihar ke ciki Allah ka mana Allah ka tsare mu to sa'an nan sai ya zamanto munatu ko menene ma zai kai ya kawo munatu mu ji umurni su abin da aka ce mana shine zamu yi insha Allah ta'ala kuma in Allah ya so Allah zai kiyaye mana wannan gari din kuma mun yafe lallai dukkan musibun nan a duk inda suke a makotan namu da sauran wato jihohin kasar da dukkan kasar da kuma ainihin dukkan kasashen musulmi Allah ya yi mana Allah ya yi mana Allah kawo mana ɗauki Allah duk wanda ya nufe mu da cuta yake cutar mu yake so ya cuce mu dai ku ko jama'u Allah ka isan mana da su ba su gagare ka ba a duk inda suke Allah ka mana maganin su duk wanda ya nufe mu da cuta Allah ka isan mana Allah ka raya mu muminai ka matar da mu akan imani ka tayar da mu tare da salihan bayinka Allah ka mana dauki Allah ka mana dauki ya arhamar rahimin Malam Ismail Umar Modibo, sakataren Majalisar Musulmi na Jihar Adaman, ya ma bayyana dalilan wannan addu'o'i. A sakamakon abubuwan da suke faruwa a jihar mu da kuma ƙasa baki ɗaya, musamman a fitinu da ake samu, shine majalisa ta zauna jiya dukkan ƙungiyoyi da ake da su a jihar Adama suka zauna aka zantar aka ce za a yi idi tsakanin Yola da Jimeta. Bayan haka kuma insha Allah dukkanin ƙananan hukumomi za a ba da umarni su yi wannan sallan idi domin neman mafita zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To yanzu taimako da muke bukata na farko dai muna neman taimako zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin ya fitar da su a cikin wannan kangi. Kawai yanzu dai har wasu ma sun fara firgita a yola fadar jihar Adamawan. Batun da Alhaji Abdullahi da Amare na kungiyar kafin fahimta juna tsakanin musulmi da Kirista ya ce bai dace ba. Gudu bai da fa'ida domin a sanadiyar gudun nan an rasa rayuka an rasa dukiya an rasa abubuwa da yawa a matsayin mu na musulmai duk inda duk inda kake Allah ta'ala na nan saboda haka kowa ya tsaya inda yake ya ci gaba da rogon Allah da kuma ya kare kansa mutumiyar. To sai dai kuma wani ma abin tausayi shine na cewa yanzu haka ma akwai ɗimin yara da aka raba da iyayensu kamar yadda wannan yaron ke ciki. Abokina ya suna? Suleiman. Suleiman daga ina? Daga gefen Askirawa. Askirawa me ya faru a wajen ku? Boko Haram nan sun shiga garin babana ne suka kashe da yan wana biyu amma mamana da yan wana biyu kam sun tafi da shi shine na samu akwai wani dutse a kusa da gidanmu da sai na tsallake katanga na shiga na gudu shine na zo na faɗo a yau. yanzu ka san inda yan wanka suke yanzu me kuke samu yanzu a dai lokacin hada wannan rahoto sama da mutum dubu ashirin ne ke gudun hijira a yolan yayin da kuma wasu da dama suka fantsama zuwa kasar kamar da ke makwabtaka da jihar adamawan kamar yadda babban jami'in hukumar ba da agajin gawa ta najeriya nema mai kula da shiyar arewa maso gabashin kasar alhaji muhammad kanar ke cewa to a yanzu haka ma muna tonon wannan store din ne shine muke ba da wannan abincin muke raba musu za mu ba da akwai shinkafa akwai hatsi akwai gero dawa akwai masara akwai kayan kwanciya akwai gidan sauro akwai bukatu dai na yau bokitin wanka da na da ruwa da duk wani abin da ya kamata har da maganganuwa kamar waɗanda suka yan da suka fice ta kamaru suke son su dawo wani tani na batun na kamarun e na kamaru akwai yanzu haka delegation za su fara tafiya don tantance su su a fara maganar dawo da akwai kuma wanda san suna bakin boda yan nashi a dan suke boda nan na adamawa kawo yanzu dai ana ci gaba da tura karin sojoji zuwa yankin na mobi da har yanzu ke hannun yan kungiyar boko haram da rahotanni ma ke cewa har sun fara kafa gwamnatin su a yankin ibrahim abdulaziz sashin hausa na mara amurka daga yola a najeriya